أعوذ بالله من بسم الله الرحمن الرحيم yanzu kuma sai ci gaba da daliya din bayan ta ya haɗu wuraren da ya zauna da kuma irin da abokai ne da sauransu yana cikin waɗanda abubuwa na kurciya shi ne ce da hatun katon ya itanya hinanatun wadda adda yawan sansani kalmar tun ko ba da ita ba ana iya sata ana cewa imra'atun tun, ma'ana mata mai yawan bai ma din nan dama akwai abokin haɗin ta yana ta yawancin shari au kofo raugatun hadana bi khamilatin wadda a cikin lambari shi cikin kuncin itace amma ga wata nuska maimakon aure rutun sai ce bal ko ba ma na tun bal bari wannan da ta tun a dai ce wadana ke bi khamilati a cikin lambar maimakon maimakon audin nan au ko ko ita wannan wadama ba bi ta take ba ya fa'in an jade maɗaukacin madaukakin buci take zai suranta ma ga wadama da sura da an mai kyau idan wadama ta kasance cikin kuncin itace tana da kyau ko ta kasance bisa duci Wani Allah cikin itacen take sai duka duci ita da aikin da zai aiwatu ga fadama shi ne ce muzni giragizai zan umarnati giragizan alhaya ruwan sama sahabar sun ja yuna hajo su alaihi akan walal wata sai ta yi a alaihi ga wannan kadama bi kaffira tayin waki ta habar zubatta na annabi ruwa masu damshi shi ne ruwan raba ba na haka ta zuba ruwa ga wannan kwalama ne wadda a bisa duci iska ana shayar sai da minal wasiri daga hadarin tohon geza mutura a cike da ka asiri jalimi shi da ma ka asali ne ko wanda a cike da wani abu shi aka asu in bai cike da komai sai a ce kadau to kinaya ce daga aka yi ruwa da sai da aka yi bakin ƙwarya ɗin da su hausa wani sani kuma an ka tsare shi wannan hulamat an ka tsare shi an ka suturta shi bibir jibi da alhariri to shi alharirin da yin masjid shi ne saka alwali hadarin biko shi ne hadari ne to ni aka mutu can da an ka ce kamilar wasu mutu a kafi kenan hadari na farko ma'ana wannan gonar ta ƙoshi a yi mata ruwa ko wani iri to ce da aka mai sani, samun bibin jizinin nasbin wali shi ko abin da aka nuhi kenan hadari na yi shi ya jawo mata duk ta yi ce mai gashawa shawa. to shi nan shi ya kamanta da alhariri shi ne shi kan fito ta da al'adu shi ne saka hadari hadari liko to kuma mun kunna sai da ke biye ne ga dukkan mai cikakken na shi wannan hadari ma'ana hadari wanda an kai mai yawa ka an haka ce su na hadari akarin garugan kuma ne to shi abin da akarin garugan kuma wanda ya yi shi ɗari biyar ya ka taro shi akarin su samu waɗanda ana kiwon su ana riga bisa ga dagugga da dagiya matu dujen ɓorowa domin iliya mai yi musu tsawa to nan shi a karin garuga ɗin nan shi a daidai yadda garugan nan za su haɗu su yi ta kuwa kala kala kana to shi manta da jirage suna abubuwa suna abubuwa suna boda waye shi wannan shugaban to shi ko cigan nan da da ya ce musu shi na kowa su lokacin da za su yi sunan sunan to shi ko shi kamanta da mala'iki lokacin da mala'iki na wa ruwa tsawa wai sabbin rado da samdi to yadda garugan za su su wasu haka kuma waɗannan jejunan na hadari sun ka wasu ko ina ruwa ya kama an jini da iskan kudu nasara ya watsa na hali ilminta shi kore mace ya tsaye a cikin gona su su su hudu ko'ina to shi ya kamanta da to ana nan sai labarin riyadu gaban waɗanga hudandun fata kalla da sai suka rataye abin yiwa da falyaha da kawarsu almutabaddil da ta yi daban-daban. Nuna sai ya kamanta shi wannan ruwan da ke wasuwa kamar lu'ulu'i shi wannan hankin da ka tafowa wani ja wani baki wani ɗoruwa wani albishi to shi ya kamanta kamar mace ta wadda ta yi tarata abin wuya to shi lokacin da da zuwan ka gaban hadama za a ga waɗannan abubuwan kenan ita wannan wasu abubuwa su wasu waɗama wannan hadama akwai nuna gare ta to suke da mace ta taho ta rata abin wuya ga gabanta ta san abin wuyan zai zan kala kala kamar da hakukuwan sun za su zan kala kala ko kadama shi a ta kalla da ya riyadi da ba bi ne ya kamanta ma wadama kamar wata mata ce to bayan an gama ruwa an haru haƙorannin wannan wadama fata dabbaka suka yi tunkuɗe juna suka yi tunkuɗe azharuha kulayenta wata fataka sai suka buɗe baki kinaya ce daga sun samu ni'imar kenan turai da cikin wadannan ta almusta'asir wata ta zakanta ba na dai mai yawan suratu ta zan kamar zaki da yaro hatsin tsayen wannan gona wata saja da suka yi sabin waka to kinaya ce da gaciya sun tsaya sun to suna ta sabin waka suna ta tsuwa kinaya nuna wannan wadama tana da ni'ima don in za ta bayyana zai masu ba su koyi a shijaruwa itacen wannan gona wata ma yana su karkata to ya ce daga suna da nema mai musashi ba don in musashi ne ba za su yi wannan karkata din ba da suna kamar mai maye almutamai da mai rangaji haka ko su itacen suke ladibu mai taushi na nasihi a iskan jijjihin ta mana iska mai taushi mai daɗi wajara ya gudana biriya a cikin waɗannan ba da mai zarfiya ce ba na firiya yi jalin zulali kamar yadda ruwa masu kyau masu daɗi suka gudana bai a cikin rehin wannan ƙadama shi rehin augudu mai karkatowa ma'ana yadda iska mai daɗi ke gudana kuma haka ruwa ke gudana cikin wannan rehin za ruwa sun dan kwanta haka duk dai ni'ima ce kamar sifiya na haka ake sifiya to wanga gona ta kai inda ta kai don haka ma shi ita duk abin da aka so ka faɗa cikin gonar mun samarin matsayin itace da lafi wanda ke ji saurari akwai shi ciki kakka ji tsoro kowane iri ka wani wannan garin da abin dubi a nikin mai ban sha'awa mai burgewa mu sautin kuma ga sauti mu jassadi mai kautara shi ne mai tashi sun bi su cikin rafa mai tashi tsare mai hamu to nan abu uku ne kamanta gona ka cika ji daɗi da bakinka ka kalla ka ga sha'awa kuma ka saurara da kunnenka ka ji jaddani da kuma da kohon jiriyarin shi shine taguwar ruwa mukhalqin wanda ke mundantar da saka kwallon ɗin mahimmanciyar mace wacce a sauraya abin da suka nuhi nan wai ma'ana ita ruwa ta taso ga wannan wanda kuhon nan ma in ka shiga cikin ruwan za su zan kamar ya zama ruwa haka to kawo wata mata da ya ba zai nufin mace mu kowa na wadan ta cika bauki da ita saboda kwallon ɗin mace wanda ya yanka ido mhm. fahmun nawa'i kaurin tsoraye yanka ido sai ku fahmun nawa'i bakin tsoraye mun haɗu masu karkatowa ne ya tabbata da mace duk da su kan bai shi tuwon gagara ma ya kare siffanta ta kuma ta yi kyau ko ne akwai an ko ko kai kamar aje wa ba ita ba an kwanciyar hankalin bi farakin ma'abuci tsananin tsoro wanda saboda tsoro khaliqun lubbuhu hankali da ya san ce gare shi sai samu kwanciyar hankali su akwai daɗi kamar a biya mutum da hada gidan sojoji misali ko su yadda wasu kasa iyakar hankali ya kwanta an wakatul isbahi koko an gajen su bayan ta hajji ga wanda ya kwana bai yi kwana ba ya tahajjudi wa min al-layli fatahajjad bihi na lahu عسى أن يبعثك ربك مكانا محمودا sun so su su isra'i to fata hajjar din ne to mutum ko ya kwana yana kwana an gaza su ba in daɗi gari domin ya kwana bai kwana ba wata masana kwanin ta bai sai ce ba a da tahajjudi au ko ko an bi daɗin furati mai shan ƙoramar furati wata ƙorama ce wacce can kufa take ala gama bisa ga tsananin kishiwa to wata musa kuma maimakon shari'a ake ce ce au albi mashara'atin amma ma'ama mashayar na furati mashara kamar mutara to sifatin mushabbaha kenan ala ma bisa ga tsananin kishiwa ya fi aɗe su can da zalika ba man bayu su zama un wala masab su sahabbai lokacin da yaƙin tabuka kaza zama un ba a ce a dashin ba zamanin kishiwa sun hayar zan tumbi ma sai an tace shi a sha abin da a cikin tumbi saboda kishirwa ta kai gaya au ko ko wasu hibbin sabuwar masoyi wanda ake so da aka hajarin bayan ƙaurace min aduwar da an ka nisanta ma'ana bayan kun dade ba ku ga juna ba sai ku haɗu shi da an shekara guda iyakar jin daɗi sai ka maka tuma sama to akwai ladi da wannan abu to duk da abubuwa da sa ba tun daga dauhatun finana ko korarutun bi hamilatin ko fiye bayan an gari bayan ya gama kamanta ta ɗaya biyu kenan yace kuma ko amincin wanda hankali ne ya sanci ko an gajin su ba ko daɗin kore mai kula ta kamar a ce ruwan yankari ko jus mutum ya saba ya san ciwon ko ko mutum ya rubuta bai ga masoyi ne ba game da shi abubuwan ga guda shidda to duk gaba ne sai a ɗauko maɗin can nafi amma duk da su kai bi a da mahi jin da mahi daɗi min tinkan layali daga waɗancan da rai na kurciya ba duk da su kai ba to da kire a ta kare kuma duk daɗin su ba su kai da ran kurciya saboda cikin kurciya za ka yi duk abin da haka so to shine yanzu zai fara guri yace lau da dai a ce ina samu sadul asiri tauraron arziki ne tauraron damana mahara shahimin na haɗa hudda barano abinda tauraro na rani ya rubuta abinda suka nuna shi sadul asiri tauraron arziki lokacin da za a yi damana a samu abinci a samu jin daɗi shi sadul asiri shi ko a dabarano lokacin rani lokacin yunwa lokacin wahala ita kurciya ita kamanta da tsarin asuli sai kamanta wanda da addabaran wagga ana ce mata masu balaga ittiara ta sirihiyya to yana guri cewa wai da ita kurciyar ta taho ta dawo baya baya ta shafe duk abinda tsuwa da wahalar tsuwa ya rubuta ma'ana tabbatar suwa to inda aka ta to lalle aljamanu da zamani fasana kenan da ya je da a'immata harago mumin su ya dancan da rai na kurciya inda aka ta faru to kaga za su faru kuma dal'atuha fuskokin kun fuskokin darran kurciya ma'askarar ba sun yi haske min ta'adu wasu bayan huska arba'in ne kuma kuma shi ne kasuwa kuma inda aka ta faru al'ayyamu da kwanuka wastabdala da sun hurgula da busasshen shi ne yankwanannen aisha ha rayuwar ita wannan darren da sun hurgula gabban sun ba da nintacce shi ne lokacin kurciya kuma wa baliyar da tsohon wasu ya sabiyarta da sun hurgula shi ne da sun kawo sabo mana dai a dawo ba yayin da ya ba. أن يتثبت الدولة أن بلا سداوة سيني في الدعاء من الآل العربة يتي سكين يا أن كشاهد كشاهد وشاهد وسكين الله سكين يا يوم بطانك يبن سمى أن وإخوان بأن هو مضيع يسكوت أن حدث النسيء حدابه متاجر بحاسب من خدمك الكتن من خدران من كبري mana duk sun mutu Allah ka sha shi su zai shiga da Mustafa addu'a ya ce wa manazilin kuma Allah ka sha da masabkai wa bilali aishin da kuma inniyoyi na rayuwa wanda su inniyoyin nan yuri bilayarsa ne waɗanda rahonsu masu yawan sansani ne kina ya ce daga akwai walwa wanda laisa hurabu ruwan kaka ce ba ta zalli mu ɗan raja abin koriya ba ma na ga maɗarin abin da aka nihi in larabawa sun ce nesa gurabu hudu mukarrabi kenan kenan ci daga wurin akwai wadata akwai yalwa abinci shi aka mai ba wani abu bane kuma ma'ajidin ne Allah ka shayar da wuraren sabo wa muhadirin da wuraren halarta wanda su wuraren da an ƙaƙa gaggafa ɗarar biha ta harata da su idan mu yake gaggafa ta harata da su ita gaggafa wata tsintsiya ce wadda ana ganin yanzu babu ta ismun dunar musamman kamar da mai sharhin ya hudu ismun dunar musamman ma'ana sunan ɗaya ne abinda aka ambato da shi babu ta tashari an ce zamanin wani annabi an yi ta takan hibbe jarirai ta ce ta canyi an taɓa ma wani amarya ta ɗauki amarya ta ke bisa duci an gona kallo ta abin da ta canya amurin duk ta shirye ta shi ne wani annabi ya mata mugun addu'a sai an ka halaka ta zai dai na ce ismin dunan musamman sannan an ce kwanta ɗai cikin ajabul makhaluka ta an ce kwanta ɗaya kusan girman shi gefa kwanta ɗai gudan katin ya ta ata gaggawa don haka yanzu babu ta gaban gasa to tana jirata ta ta yi can sai sama to abinda ta ɗauke an yi hasara ce shi ke to sina sai kamanta wuraren sabuwar dangane yin halarta kamar wasu abu ne wanda yana canza kahon gaggawa ba za ta hita su to shi ke nan hana su nan. yadda ka san abin da ta ɗauke ba zai dawo to haka wuraren gwamnati za su dawo shi abuwa ma'ahirin da wuraren sabu, ko mahadirin da wuraren halarta Allah ka shashe su waɗanda an ka'o amma na san gaggawa tsarar da ya ta za ta da su mun gobe tantama bai bakunta ila ta sai da zuwa ga madaukakin ni ta kace nesa to shi ne kuma zai ci gaba da guri yace hal min ulwadi shin ne akwai komowa yin ashaya daga maricin ne yin ashiya sai aza da muke cikin gonaki sharin masu yawan tsere mai yi waɗanda aka wa hadarin biko yake waɗanda aka karanta wasu za su sake dawo to nan gaba zai hudu suna da yanzu za su dawo ba wata jazibi da jaya alkhulfai abokai masoyan juna ce khulfa abokin ka na da kowan da gaske su ya kasan ka to da jaye da suka yi kasa su hinjalai da na golat mulkinsu shi ne ɗibar kewa maimakon min al'unsu ana lalura ce kuma yawa su ana yi maimakon min al'unsu ya ce mil'unsu wanda shi wanda jayayyar da suka yi magibanni na labari ya kame ɗibar kewa tsakanin su a adaba ya yi daɗi min sulafatu daga daɗin sarha da giyar sarha ne ita wata giya ce odadda wadda aka yi garin wani gari ne cikin sha wannan labarin da suka yi suna ɗiba kiyawa junan su ya yi mutum a zuwa mai kiyar wadda ƙodadda ta sa je shi to zai ci gaba da mu tafi abubuwan da abokan kai duk da yana tuni wani ɗarikin da barbina yini wuddi ma'ana nuna wuddi na soyayya wanda ya tafi kona ha suna yawa su waɗannan masoya ma'ana kowa na sun wani duk da da yake gargu na isti'ara da yake bayana nufin wai ainihin bargo ba wanda ya fi fatiyu aboki mai tsananin su yana sassauta a fatiyu da nihi fadi da jela bana suna tausaya wa junansu wai suna ha suna karanta sunan nan bargunan na soyayya hibaran da bilbaro shi bilbaro shi ne wani manyan yana alhariri wanda za a yi cin baki da zani da shi to shi ne ma'ana dai sukan kawanta wannan soyayyar da suka yi da ibar kewa da kyauta. Mujallar da baya da wanda ya zuba ga mutaka ilihi masu awo ne. Na dambawa ke ji alfa su cika mihifa da zakka. Guda ma ya shaɗanta ba zai kawo kalma iri guda ba duk da mihifa da mihifa da ɗin gwayan gada bayan gada ba. Ma haka ko da fassara ce gaba. Kan jima'i kenan ne a wuri. To don mu ya kwaɗi cewa suna karanta su da kyauta. ka'ida ce soyayya tana in ita ce soyayya ne in kana son mutum ka bashi kyauta mana su mutanen ba su ke juna suna ba su kyauta samaratu muhabba ke na kuma da masu katsaftar wata hali ga fatatta ma'ana ya ce ɗan bata kuce duba ko farin da masu rigar fatat farwata a ni'ima ko farin da masu ka tsaffar wata hali na kwata ma'ana masu cika alkawari shi ɗin suka ne kuma da izin shi wanda cika alkawari ko wani yana cikin girma talibin wanda addadadde da muke mai madaukakin a hali da madaukakai ne a rike da mahfadin mai ban sha'awa asali shi wannan girman duk suna da shi waɗanda mutane suka rasu da shi ne da ya ta ta ya ce kai bari ba na ansa?' can ba ya ce halin ba ya ce haihata ko kusa ya nisan ke yarda ibu zijaju kaskon karau shi ne tangaran ya ɗauri idan fa'ayin ya kare shi ke ya kare bai haɗuwa ko ya hudu shehu kuma ya nisan ta tsoho ya dawo fi shababin furhadi cikin kociyar wanda a saurayi shi alfurhadi saurayin da yana da nemtaccen jiki kuma bai balaga gaba yana kusan balaga shi a furhadi to ya nisanta a ce tsoho ya dawo yadda ka san tangaran ba zai dauri ba to haka tsohon ba zai dawo cikin kurciya ba kenan da ya bai da to sai ce waɗanda mutane da muka soyayya da su su sun shuɗe kama da rajin kurunu kamar da rikin da aka musu suka shuɗe ma mu abin da ya halaka waɗancan raki? to wa mu shi halaka waɗanda muke tsarin da su kawai wal mar'u adam ne lewar muhalladi lalle ba za a dawo mashi shi ba kullum nafsin da'ikatul mutu. to shine zai musu addu'a yace sha'a'ibur riba kira gizan yadda Allah fasaka su shaga marari a gidajensu diyaman giragizai waɗanda za su fito min almaliki daga sarki Allah alkariri mai alheri al'ajabi mai yawan kyauta da akuri karan zaman Allah al-mufdil mai fifitawa mai baiwa al-mutaghammid mai rike bayi ne sun kai ne shi ne sai sama ta ta gamu Allah bi rahmatu rahman shi ne ali ko ce illa ya mutaghammada Allah bi rahmatu kaga ya kuma tasiri to yan garan zaman ya sarayate da dakhal jirmi dakha al-jirmi ma'ana dakhal jirmi dauda ta mai an sarawa cikin daga tsatsan bayansu mana Allah ya yi musu duk zunubban da sun kai to ya musu addu'a yanzu zai cira ta kuma zuwa ga hanyar wa'azi ta abubuwan da suka shafi mutuwa da abin da mutanen da mutuwa ta ɗauka na da don mutum ya tabbatar da ko shi duk hanya guda ce alhamdulillah